Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna takari. Na marubuta Zainab Idris Makawa. Ya ce, "In har za ki min haka, to ki san da cewa kin gama mun komai da nake fata a rayuwa." Mamaki maganganun da yake suka bani har sai da na yi ajiyar zuciya. Sharif da na sani mai mata irin Nafisat da Aziza ‘yan gayu, shi ne ke wani zuzuta na a gaba haka? Ya ƙara faɗin Fatima ki fahimce ni please da sani za ki gane waye Ahmad. Haka dai yayi ta lallaba ni har sai da ya ga na ɗan samu nutsuwa sannan ya kyale ni sai da na ga fitowar shi daga bayan. Ko ya gane cewa ina jin kunyar shi ne yasa ya ɗan fita ta falo kamar mai yin waya. Na ɗan lallaba na miƙe na faɗa baye ruwa masu zafi na samu ya cika min a bath. Na shige ciki a hankali ina wanka wasa waye masu zafi suka dinga zubo mu. Wani irin baƙin ciki da tausayin kaina nake ji. Ina fitowa na kimtsa jikina tsaf kafin ya shigo, ya dawo ɗakin cikin shirin shi tsaf kamar ba shi ba, kallo guda ya mata. Sai ta bashi tausayi yadda ya ga ta ɗan takure gefe. Yarinya da ada yake ɗauka 'yar ƙaramar yarinya yana raina mata wayo. Yau ita ce wacce ta kawar mai da duk wani kwaɗayin da ya daɗe yana yi ga ɗiya mace. ɗan gefe na ya zo ya ɗan zauna kusa da ni ya ce min gishirya mu je ko? Yanayin muryata na dole ya ba mutum tausayi na ce mai i. ya ƙara ta ko a kawo min abinci in ci na kaɗa mai kai kawai ya ja wani dogon numfashi ya ce to tashi mu je ko a hankali na miƙe sai dai yanayin tafiya ta ya ɗan canza sosai ya ɗan tsaya daga baya yana kallon yadda nake takawa cikin dabara ya ɗan girgiza kanshi kawai a jiya zuci a zuciyar shi ya ce yarinyar nan na buƙatar kulawa gaskiya dole ne ya ɗauki mataki da wuri A falon gida muka samu kowa zaune wasu na hira wasu na kallon TV sai Ummi ce zaune da casba a da tana ja. Shigowar me yasa Aziza shiga cikin wani guntun tunani. Shin tare muka fita da Sharif ko kuwa ya aka yi muka haɗu? Abin mamaki sai na ga ya rikide min kamar da kamar ba shi bane ya gama wa'annan kalaman ɗan lokaci kaɗan suka wuce. Anti Falmata take min sani da jiki da kuma tambaya ta ko zan ci wani abu. Kafin in yi magana muryar Amal ne take cewa ai dan ta ga kowa na damuwa da ciwon da ne shi yasa ta ce take ƙara narkewa mutane. A bar ni kawai idan na ji yunwa ni da kaina ai zan nemi hanyar abincin. Ummi ta ce mata, amma Amal ba ki da tausayi. Yarinya tana fama da lalura irin haka har zaki na cewa a kyale ta. Dan murmushin yaƙe ne ma'amal kawai a zuciyata kuma ina cewa ummi ta kyale ta tana da gaskiyarta sanin da ta yi min ba na yanzu ba. Sanin da ta yi min ba na yanzu ba. Maman Umar ta kawo min furut masu ɗan sanyi da kuma lemon kwan da kuma lemon da kuma lemon kwali na ɗan ci kaɗan sai kuma yau na ji kawai ba na ra'ayin ko furut ɗin. Wani irin amai ne ya taso min ya riƙe bakina da hannu guda da sauri na ture kayan filet ɗin gefe na faɗa ɗakina. Aziza ce ta tashi da sauri ta bayana don ita a zatanta ina shirin zubar da cikin ne. Na fito daga ban ɗaki kenan na faɗo Ta faɗo min cikin ɗakin a hasale, cikin tashin hankali take ta. Fatima, me kika je kika yi wa ɗana? Me aka baki kika sha kiki wannan aman haka? Dan lafiya kalau kika bar gidan nan, ko da na tashi aka ce min kin tafi asibiti wai. Tana batun ƙara matsowa kusa da ni ne. Ni ko ina tsaye ina kallanta cikin mamaki. Muryar Sharif ne muka ji ta bayan yana cewa Aziza cikin ki konawa Da mamaki ta waiga inda yake tsaye tana mai kallon mamaki. Cikin rashin fahimta take mai kallon shiwon, take mai kallon wani iri. Ya buga mata tsawa ya ce, Me kike zaton za ta yi wa cikin da ke da uban shi? Cikin da bai da uba, wanda ba a yarda da shi ba shine ake mai yunkurin halakawa a koda yaushe. Ya nuna ni amma ba irin wannan mai uban ba kuma uban mutum mai tsoron Allah iri na ba. Macuci wanda zai cuta wa rayuwar yarinyar da bata ji ba bata sha ba. ya sauyin da nake tsaye ya kama min hannu a hankali ya ce min in zauna za ta yi magana ya ƙara ɗaga mata hannu ya ce me za ki faɗa min aziza shin mugun ƙudurinki da kika yi niyyar yi da 'yar mutane ko kuwa ni da kike so ki min ƙullin shari kike so kike sanya min bayani dan murmushi dai irin na 'yan duniya na 'yan duniyar mata ta takuwar inda yake tsaye ita ma wani irin harara ta dankara mai ta ce kana nufin ka gane nufi na akan wannan cikin da na sa a mata da shi ko me Ya buga mata tsawa ya ce, Ke da Allah yi min shiru, in ba ka ba yanzu in kira maki hukuma a tafi da ke. Aiko kamar ya tunzura ta, matsawa ta har gaban shi ta riƙe ƙugunta da kyau ta ce, Har yanzu ban fahimci irin butulcin da kake shirin yi min ba. Oh, saboda rashin tausayi, Ahmad shi ne za ka ce wai yanzu kai ne uban wannan cikin. Sai da ya ɗan murmasa kaɗan ya ce mata, Aziza, ki so ki cuta, Allah bai yarda ba, kamar kuma yadda kika so ki cutar mata Kamar yadda kika so ki cutarwa matata Fatima da mugun nufinki na ƙuduri, sai kun haihu ko ta linƙaƙa. Ai idan har kina son haihuwa, da kin haihu da kanki. Ki ga a lokacin zan san cewa kina ƙaunata. Cikin nuna alama ba ta fahimce shi ba take magana ta still ce au. Kana nufin kun haɗa baki ne da Fatima ku cuce ni? To bari ku ji. Sperm ɗinka da nawa likita ya amfani da shi ya sama Fatima. Kaga kenan abin da ke cikin cikin Fatima nawa ne ni da kai. Ita ta wahalar kawai shi ne yi renon ciki idan ta haife in karɓi bebi na. Magana ta ƙare ni da ita. Idan kuma har kana da ja a wannan magana a shirye nake da muje wurin duk wani hukuma ta duniya don a mana iyaka. Sai da Sharif ya ɗan kallo inda nake zaune lokacin da ta yi kalamin ta na ƙarshe. Kafin wani siya wani zance murya, ummi ce ke tambayar me ke faruwa ne haka. Shiru dukkaninmu mu uku muka yi a lokacin. Mama ta ɗan kalli gefen da yake ta ce mai matarka ba ta da lafiya, ka zo kuma kuna ɗaga mata hankali haka a gabanta. Cikin mamaki take kallon Ummi ta nuna inda nake da 'yan yatsanta ta ce Fatima ce matar Ahmad kuma? Sai ta bushe da wani irin dariya tana tafa hannayenta. Ta ce mamaki, yau kuma kullin sharrin ne haka? Wai don ai mun da ba raba da abin da na ƙwallafa wa rai? To ku don ba ku isa ba wallahi. Ganin da ya idanta ya rufe za ta yi mahar da Ummi rashin mutunci ya sa shi cewa cikin tsawa get out. Ai baka isa ba Ahmad sai na ji matsayin da kuke son ku sa cikina a ciki tukun. Umi da bata fahimci zancen ba sai take cewa sai take cewa alhamdulillah mata biyu da ciki lokaci guda. Aziza ta Aziza ta kara kaiwa Ummi kallo ta ce wai ni da wace matar ta sa Wannan karan falmata ce a ƙofa, jin da suka yi fitinan yana ƙara yawa suka taso ga baki ɗayansu zuwa ɗakin. Ta ce kina nufin ki ce baki san cewa Fatima matar shi ba ce? To bari ma ki ji, dan ina ga ita ɗin ta riga ki auren shi. Tana mai nuna inda nake zaune. Ta wani kyalkyale da dariya kamar wata taɓaɓɓiya ta ce yau na ji na gani. Hindi ta yi ƙoƙari ta kutsa kai cikin ɗakin ta janin Aziza tana faɗin ki kwantar da hankalinki Aziza. Mu ji bayanin su. Hindu, wa'annan mutanen suna son su raina min wayo. Ki ji fawai cikin da na sha wuya kafin samun shi. Shine yau suke son su cutar min akai, suke so su cuce ni akan shi. Ya dan murmushi ya ce mata Hindu, ki bar ta har in ba har in bata yarda ba sai mu koma gurin likita ta ji da kunnen ta ko cikin fushi ta fita ɗakin hindu ta mara mata baya ɗakin su take ta zirga zirga ta je ta dawo hindu ta ce sai da na faɗa miki cewa kar ki yarda ki wannan plan ɗin da wannan yarinya kika ce min ai ba za a samu matsalar komai ba ke kin yarda da ita to yanzu gashi irin abin da ta jawo miki ki duba irin wahalar da muka sha da irin kuɗin da muka kashe a kai Hannu ta ɗaga wa Hindin tana haɗe wasu yawu masu ɗaci ta ce, bar wannan zancen Hindu, ai ba zai ko saɓu ba, wai bindiga a ruwa, ni za a yi wannan drama ɗin? Da sauri ta jawo jakarta ta lalubo wayar ta nambar Dr. Khan ta kira, bayan sun gaisa take shaida mai cewa tana son su zo wurin check-up da wannan yarinyar. Dr. Khan ya ɗan shiru na wani lokaci sai ya ce mata ai bai ma wannan yarinyar komai ba saboda yarinyar na da ciki already a lokacin. Hakan ya sa bai sa mata komai ba, don babu zancen yin artificial insemination ga wanda ke da ciki, ga wanda yake da ciki. Ya kare zancen da cewa ta duba prescription din da ya bata da gani za ta ga komai a rubuce. Da sauri ta jawo jakarta da ta sa takardu a ciki, dubawa farko nuna mata cewa ba a yi min wannan da shan ba. Ta wurgar da wayar idan ta daina jin zancen ta kan wanda kamar ruwan zafi yake kwararo mata a kunne. Sai a lokacin take tunanin cewa kuɗin da ta tura mai na aikin tabbas bai cire ba har tana wa Hindu complain ɗin haka. Aiko nan da nan idanta ya koma kamar garwashin wuta, sun wani kaɗa sun yi jajar, yau ita Aziza za a yi wa renin wayo haka, ita Ahmad zai wa cin amana haka, tare da ‘yar yarinya da take maɗaukar ‘yar ficiciya, Wasu irin hawayen bakin ciki suka shiga zubo mata daga idanta, ta rike kanta da hannu biyu tana Ta faɗi sharaf saman gadonta. Ta shiga rusa kuka kamar wata 'yar ƙaramar yarinya. Ita Aziza za a yi renin hankali irin wannan, babu abin da za ta sa a gabanta wanda bata same shi ba. Babu wani wanda zai mata wannan renin hankalin ta kyale shi. Kowaye dole ne sai ta ɗauki fansa akan wannan cin fuskar da ake shirin yi mata. Hindi ce ta ƙara kwantar mata da hankali akan cewa ta bari a bisa a hankali har ta ɗau fansa akan duk wani cin amana da Sharif ya mata. Ina ɗaki takura wuri guda sai tunanin abin da Aziza ta ce min yanzu ke ta min yawo a hankali. Wato Allah ne ya rufa min asiri da ya kawo mu sanadin wannan cikin na jiki. Da Allah kawai ya san irin baƙin ciki da tashin hankalin da zan shiga akan wannan cikin, ƙobar da ta sa ni. Salima da Ahmad suka shigo ɗakin a tare, yadda Salima ta ganni zaune cikin damuwa. Ahmad sai ta zo na ta zauna muna ɗan fuskantar junanmu ne da ita. Na ji muryarta tana faɗin Fatima. A gaskiya kin bani mamaki kwarai. Yanzu a ce har kin yi wannan plan ɗin ke da Aziza muna tare, wai ban sani ba Fatima? Tana kada kafa tana magana cikin fushi, ta ƙara waigowa ta kallon ta ce min Fatima, na faɗa miki cewa Aziza ba mutuniyar arziki ba ce, kika ƙi da duk wani shawarar da nake baki a kanta. Ki ga mace haka, ai ke ma kin san cewa ba tsarin ki ba ce. Salimat ta ce amal kenan, ai ke a yadda kika gane, Kowace ce Aziza Fatima ba za ta gane hakan ba. Dan ta zo mata da fuskar musulunci ne saboda Fatima ce target saboda Fatima ɗinta dama. Kawai ki rabu da mutum macuci, yanzu da ya Allah ya fita ya kuma fi sharrinta. Ina jin su amma har suka kare magana da za su yi ban iya daga kaina kalli inda amal take ba, saboda kunya da kuma wani irin nauyinta da nake ji. Da na san cewa Dan na san cewa ta san cewa Sharif ne ya min ciki, to a yaushe kuma a ina, sai kawai na ji wani irin hawayen bakin ciki na sulalowa daga idona. Subhanallah Fatima, na hana ki wannan kukan bai da amfani wallahi. Kin san cewa ba ke kaɗai ba ce a yanzu. Amal ta dafa an ta ce min haba matar yayan mu me kuma zai sa ki kuka? Matas, sai na ƙara jin wani irin zafi da ɓacin rai kamar in ta dukanta nake ji. Salima ta kawar zancen da Amal Da Amal ke ta tsokana ta ta ce wai ko Fatima kina karatu? Kin san ba mun kusa fara exam. Sai a lokacin na tana da zancen wani karatu can, dan har na manta da zancen karatu na ga abin da ya fi karatu fitina. Sai da ama ta ɗan fita ɗakin Salima ta samu ta ɗan matso kusa da ni kaɗan ta ce min ba na son wannan kukan da kike yi Fatima wato baki rungumi makaddara ba ko? Mutum zai iya yi wa kansa abin da Allah bai tashi mai ba. Na ɗan girgiza mata kai kaɗan ta ce kin ga dai yawan ɓacin da kike yi zai iya jawo miki wata lalura. Ki daina haka na ki gode wa irin baiwar da Allah ya miki. Haka tai ta man kalamai masu daɗi har hankali na ya ɗan kwanta. Na mata alƙawarin insha Allah zan daina. Na ji ta shiru na ɗan wani lokaci don ta ce min Fatima, ina son ki yarda da mijinki don gudun shiga haƙƙin aure. A da rashin sani ne yanzu ko kin san komai sai ki ɗauki ɗamarar kyautatawa a tsakaninku. Saboda gujewa fushin Ubangijinki, dama duk wanda ya kama hanyar aljanna zai ta haɗuwa da abubuwa masu wuya wanda zuciyar mutum ba ta so. Hakanan wanda ya kama hanyar wuta shi ma zai ta haɗuwa da abubuwan da zuciyarsa ke so. Shi yasa aka ce daga cikin haƙuri da ake son mutum ya a cikin rayuwarsa, har da haƙurin biyayya ga Allah da manzansa da kuma haƙurin yarda da ƙaddara kowace iri ce. Ki daure ki ja mijinki a jiki, shi ke ƙarasa shakuwa da yarda ta kara ɗauruwa a tsakanin ma'aurata. Ki sani cewa dukkaninku ku uku matan shi ne kowace daga cikin ku da halinta zai zauna da ita. Na haka kada ki bari a barki a baya. Idan ba ki zama ta farko ba, kada ki bari ki zama ta karshe a gurin shi. Shiru na ina ta Ina jin wani ƙuna a zuciyata ina kuma sauraron tare ta kare ta miƙe tana faɗin cewa gobe in shirya za mu tafi ziyara. Dan in kai wannan cikin gurin ziyara. Hakan ya sa na ɗan murmusa don ni kaina na san cewa na daɗe rabona da zuwa ziyara. Daki lahirin gidajen shi ya sa an sa mai CCTV a ɓoye ba tare da sanin kowa ba, saboda tsaro da gudun wani abin da zai iya ƙara ƙulluwa. Maganar Salimat ne ke ta min yawo a ƙwaƙwalwata na cewa in bi mijina, to ta yaya hakan zai faru? Wace yi da safe na fito fada ko zan ɗan warware kafin mu tafi ziyara da anjima. Aziza da Hindu sun sa Sharif a tsakiya kamar babu abin da ya faru jiya tsakaninsu. A zuciyata na ce tabbas Salima kin yi gaskiya. Zama sai da gwanin zama sai da gwanin cewa Ummi ce ta fara gwanin ta ce min a'a Fatima kin tashi zo ki zauna nan ki karya kin ji sai na dan waiga inda suke zaune dan gaishe su muna haɗa ido da Aziza ta min wani irin wawan harara. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni maman Al'amin.